Hausa muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafi da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Tsohuwar ministan kudin Najeriya Ngozi Okonjo-Iweala na shirin zama mace ta farko kuma 'yan nahiyar Afirka ta farko da za ta shugabanci kungiyar hadarar kasuwancin duniya WTO. Bayan da abokiyar hamayyar ta kore ta kudu ta janye takararta a jiya Juma'a. Bayan kuma da Amurka ta sauya adawa da take nunawa ga takararta ta. Gwamnatin shugaba Joe Biden ta nuna cikakken goyon bayanta ga Okonjo-Iweala a wata sanarwa da ta fitar a ranar Juma'a. wacce ta ambato irin kwarewar da take da ita musamman kan irin aikin da ta yi a bankin duniya baya ga jagorantar ma'aikatar kudin najeriya amurka dai ta sha alwashin za ta yi aiki tare da ita waɗannan al'amura biyu da suka faru sun kawo ƙarshen zaman rashin tabbas da ake yi kan shugabancin ƙungiyar kasuwancin ta duniya sannan sun yi share fage ga mambobinta wajen kammala tabbatarwa da yana da mukamanta matsayin shugabar ƙungiyar gwamnatin tsohon shugaban amurka donald trump ta ki amincewa da okonjo uwela duk da cewa kwamitin da aka nada don zaben sabon shugaban kungiyar ya zaɓe ta a watan oktoban bara hukumar lafiya ta duniya da who ta ce kashi saba'in da biyar na cikin allurar rigakafin cutar covid-19 da aka yi a duniya a kasashe goma kacal aka yi su yayin da kusan kasashe 130 ba a basu ko da allurar kwaya ɗaya ba yayin wani jawabi da ya saba yi a geneva a jiya juma'a shugaban hukumar tedros adnum ghebreyesus ya faɗa wa manema labarai cewa adadin yawan waɗanda aka yi wa allurar ya haura yawan waɗanda cutar ta harba ya ƙara da cewa wannan labari ne mai daɗi kuma babban ci gaba ne lura da cewa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci aka samu wannan nasarar sai dai ya ce akwai ƙasashe 130 da talatin ke da adadin mutum biliyan biyu da rabi da ba su samu ko ƙwayar allurar ba rasha da ƙasashen yammacin duniya sun ci gaba da kai ruwa ranar dangane da makomar shugaban 'yan adawa alex navalny da aka yanke hukuncin zaman gidan yari lamarin da ya kai ga har ma'aikatar harkokin wajen rasha ta kori wasu jami'an diplomasiyyar turai uku saboda zargin su da ta yi da nuna goyon baya ga navalny duk da cewa akwai wani babban jami'in diplomasiyyar nahiyar ta turai da ke ziyara a moscow don a tattauna ɗaukan wannan mataki na zuwa ne yayin da hukumomin rasha ke ci gaba da kokarin kara ta sakeyan navalny zuwa gaban wata kotu da ke moscow kwanaki kaɗan bayan da aka yanke masa hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara uku da rabi saboda an same shi da laifin karya ka'idar wani hukunci na jeka gyara halinka wanda aka yanke masa a baya lamarin da ya haifar da zanga-zanga a cikin ƙasar da kuma suka daga kasashen waje amurka dai ta shiga jerin ƙasashen nahiyar turai da ke kira da na navalny tare da yan allah wale da tsare dubban masu zanga-zanga da aka yi lamarin da ya sa hukumomin kremlin din suka zargi kasashen yammaci da ya musu katsalandin a harkokinsu na cikin gida bayan sama da shekara jam'iyyun siyasar kasar libya sun amince da kafa gwamnatin wucin gadi wacce za ta ɗauki ragamar shirya zaɓe na gama gari nan da zuwa ƙarshen shekarar nan yayin wani taron manema labarai da aka yi a birnin new york a ranar juma'a shugaban majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce yana da matukar muhimmanci a haɗa kan ƙasar libya a kuma tunkari hanyar samar da zaman lafiya kuma gudanar da zaɓe na daga cikin waɗannan hanyoyi a ɗaya ƙarshen wani taro da aka kwashe mako guda ana yi a geneva wanda ya shafi batun tattauna siyasar ƙasar ta libya an zaɓi sabbin shugabannin gudanarwa bayan zaɓuka da aka yi a matakai biyu mukaddashar wakilin majalisar ɗinkin duniya kan libya stephanie williams ta yi fatan ganin an samu maslaha mai ɗorewa wacce za ta zamanto ta samu tushenta ne daga 'yan ƙasar ta libya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc alkalai a kotun hukunta manyan laifuka ta icc sun ce sun fahimci cewa kotun na da hurumin tuhumi laifukan yaƙi da aka tafka a yankunan falasɗinawa abinda suka ce ya bude kofar yiwuwar a kaddamar da bincike duk ko da cewa isra'ila na adawa da hakan wannan matsaya da kotun ta ɗauka ya janyo martani daga isra'ila a gaggauce wacce ba mun ba ce a kotun ta icc wacce kuma ta ce kotun ba ta da hurumi yayin da su kuma hukumomin falasɗina suke lalemar haban da matakin babbar mai shigar da kara a kotun ta icc fatu bin suda ta ce ofishinta na nazari kan lamarin kuma zai yanke shawara kan mataki na gaba wanda ba zai nuna son kai ba don a tuhumi manyan laifukan yaƙi da aka tafka idan ƙasashe ba su da shirin gudanar da binciken bin suda ta ce kotun ta gano cewa a watan disambar 2019 akwai laifukan yaƙi da aka tafka ko ake kan aikatawa a yankin gabar yamma da kogin jordan ciki har da gabashin birnin kudus da kuma yankin zirin gaza to kamar yadda muka saba a kowace ranar asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Mm-hmm. Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita kulle nafsin za a katil mauti ayar ƙur'ani ce duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauce rigar nan dai mutuwa da zai yi wuda na tube ta tube ta wani kan lamarin mutuwa na tausan kaina ba zan manta ba mutuwa ta yi mun yankan kauna. Masu saurare Assalamu alaikum barka mu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na sanyin na barka da sake shigowa wannan zaure. Malama Grace barka ka dai da fatan iyali na lafiya. Lafiya lau sai dai an shigo a wannan lamari da ba daɗi ba. Wallahi Malama Grace gashi na sake dawowa amma kuma a wannan karon dai tare da wani labari dai maras daɗi zan ce. haka haka haka yake mun mm. tashi a jiya safiyar jiya muka tashi da labarin rasuwar daɗaɗɗen wakilinmu tsohon abokin aikinmu ibrahim abdulaziz yau mai ɗauko mana rahotanni daga jihohin adamawa da taraba gaskiya ne malama grace eh, da yammacin jiya ne dai zamu ce da safe an tashi da shi lafiya kalau amma dai eh, kin san yadda al'amarin rayuwa yake ba a yi maraito da shi ba hmm, haka haka yake haka yake to shi abdulwahab muhammad wanda mariga yana kan hanyar shi ne zuwa bauchi domin halarta wani bukin wani abokin shi to eh, shi ne na farko da ya fara jin labarin rasuwar ibrahim kuma ma aikin san shine ma kusan za a iya cewa mutum na karshe da ya magana da shi don ya gaya masa cewa suna kan hanya za su zo bauchi ga bayanin da ya mana game da rasuwar marigayi ibrahim mm. shi dai marigayi ibrahim abdulaziz da misalin karfe uku da bugo min waya ya ce ga shi kan hanya don zuwa bauchi akwai ɗaurin auren abokinsu da za a yi gobe asabar a bauchi sab'i da haka yana shaida mini na amsa masa da cewa ina ganin hanyar isowar ka kwatsam sai mutane suka fara bugo mini waya cewa an yi hatsari a hanyar alkalai ciki har da wakilinmu mai suna ibrahim abdulaziz da jin haka sai na buga wayarsa me yasa kuwa aka ɗauka ga abin da mutumin da ya ɗaga wayar ya shaida mini shi wannan abokin aiki na din ibrahim abdulaziz eh, wayansa ne wannan ina cinka. eh wato yana cikin wayan da suka mutu ne eh Allah yana cikin wanda suka rasu eh tare muka tashi gida daga gida muka tashi ai watan kasa mun zo mun shiga Okay kai ma fasinja ne a cikin motar ni ya na ce maka ne ma yan kuma karunsa Allahu akbar Margaret ai kin san ah, wato abin da sai dai addu'a kawai Allah ya gafarta wa Ibrahim mu kuma ya ba mu hakuri amma abin gaskiya wato akwai akwai tashin hankali. Haka haka. Gaskiya. Eh to abokin aikinmu da ke jihar borno wato haruna dauda biyu ya samu zantawa da abokan aikinsu daga jalingo da dai inda ya aiki tsakanin jalingo da ah, jihar taraba sunana abdulkarim yakubu na aiki da shi abdulaziz ibrahim a gote a tsawon shekaru zai kai shekara hudu ko kusan hudu ko biyar haka shi dai mutum ne mai is hard working eh. kuma yana da ideas program ideas haka ma mutum nan da irin yana irin kamar yana irin gurin masu son aiki kamar yara da suke son aiki yana irin kocin nasu ya koyar da su yadda ya kamata aiki gidan rediyo da jarida wallahi kasuwansa abin bayan da aka iya lokacin da za ka bai kurum Allah ya shi Allah ya sa ya hutu sunana yawon ibrahim radio taraba da kenan jalingo ina lillahi wa ina ilaihi raji'un gaskiya na samu labarin rasuwar dan uwa kuma abokin aiki shi ibrahim abdulaziz wakilin radio murya amurka da ke kula da jihohin adamawa da taraba hmm. wanda allah ya cikawa a wannan rana ta juma'a na samu labari kuma ta hanyar shi abokin aikin ku shi da ke bauchi da ke gama kan cewa gashi gashi abin da ya faru da shi dan uwa ibrahim abdulaziz kabakon wani hatsarin mota da ya rutsa da shi saboda fashe wani tayar mota wajen jihar kaleri za su je daurin aure to wannan al'amari ya faru wallahi yanin jiki na kaman kaman wanda aka sana cikin a cikin ruwan gaya maka kuma da safen nan ma ranar juma'a da safen nan an ce ga ibrahim abdulaziz shine ba da rahoto na musamman maganan wannan takunkumi da ake sawa na hana kamuwa da ita wannan cuta ta virus shi ya bada rahoto na musamman hidda na saurari daga farko har karshe Allah ya sa ko rahoton da na karshe din kenan tare da shi wallahi da naji da son ba Allah na abin sai ka je da naji a jikina wallahi Allah abin naji abin nan na gida Allah ya ji kansa Allah ya masa gafara Allah kuma raya abin da ya bari ko kuma ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka Allah ba ku hakuri da mu duka hakurin jure wannan rashin wannan bawan Allah mai hazakan aiki gidan Allah ji shi sunana Fati Muhammad reporter na DW Hausa kuma ina aiki a Radio Gotan Ibrahim Abdulaziz mugana ne kuma zan ce mutum ne mai kirki yana da kyakkyawan mu'amala da kowa a ofis. Hmm. Yau dai har yau ziyarar su ba zan ce da abokin faɗan shi ba. Mutum ne mai kirki wanda kowa yake jin daɗin mu'amala da shi. Hmm. Kuma yana da hazaƙa da kwazo wurin yin aikin shi. A gaskiya dai zan ce mun yi babban rashi a kafa ta gotar communication saboda ba karamin gibi ne muka samu a rasuwan shi ba kawai sai dai mu ce Allah ya ji shi kuma da rahama idan ta mu taso Allah ya sa mu cika da kyau da imani eh, sunana ko musa ba a kamfanin dillancin labaran Najeriya kuma shi Abdulaziz mun yi aiki da shi tare shi mutum ne wanda haziki ne wanda kuma za ka ce mutum ne mai jama'a kuma ya sai team player abinda mutum ke ce team Najeriya ba da abokin faɗa irin mai raha ne da wasa da dariya. Allah ji shi Allah sa ya huta. Sunana Isa Abdullahi gidan Bako. Zuwa hmm. yanzu dai ina aiki da muryar Najeriya Abuja ni ne wakilin ta nan jihar Kaduna. Kuma babu shaka wannan bawan Allah Ibrahim na saba da shi tun alif dari tara da casa'in da ɗaya biyu har zuwa da casa'in da uku lokacin ina ba wata jarida mataimakin edita a nan Zaria. Babu shaka mutumin kirki ne kwarai da gaske wanda yake in kana neman ɗan jarida da yake ko kokari ya yi biyayya ya koyi aiki ya girmama mutane bai taɓa sa wani abu da ya shafi girman kai ko neman kuɗi ga aikin jarida ba kuma ga shi da sauƙin kai babu shakka ba karamin asara aka yi akan a fagen aikin jarida ba ba wai a arewa ba a najeriya ba da zan iya tunawa a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu allah ya kaddar na je aikin hajji shi ma bai san zan je ba ni ma ban san zai je ba muna dawaci kawai na hango shi ma ya hango ni to daga lokacin nan fa muna tare da shi a makka muka je muka dawo madina ziyara tun muna tare da inda za mun je ko ina ne tare da bawan allah nan mutum ne har zuwa sati biyu da suka wuce mun yi waya da ke ce mun ya labari da ce labari muna nan muna gungura ne a hankali. Ashe labarin da muka yi da shi nan na karshe da wuce sati biyu. Let me cry, let me cry with my heart. Let me cry with my eye. Kenan

Mm, malama Grace to kin san Malam Ibrahim Abdulaziz ya yana ɗaya daga cikin wato wakilan sashen Hausa na muryar Amurka da za a ce sun dan jima duk da yake akwai wanda suka gabace shi sosai amma da yana mm. cikin waɗanda za a ce sun dan wato zala shekaru a cikin aikin. wannan ne ya sa na jiyo ta bakin abokan aiki dangane da yadda suka ji da wannan rasuwa ta ibrahim abdulaziz malama grace assalamu alaikum wa rahmatullah sunana mahmud lalo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lallai mun yi babban rashi um, ibrahim abdulaziz mutum ne mai kwazo da basira da raha a koda yaushe mutum ne da za ka iya dogaro da shi ɗari bisa ɗari idan ka ce ya haɗa maka rahoto ko da a ƙurarren lokaci ne hakika ya bar mana wani makekin gibi da zai wuya a samu wanda zai iya cike shi na fatan ubangiji allah ya masa rahama ya kuma albarkaci abin da ya bari a baya amin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na san ibrahim abdulaziz mun yi aiki tare da shi a rediyo nagarta da ke kaduna daga bisani kuma dukkanin wamba wannan gidan rediyo muka sake haɗewa a murya amurka allah ta masa idan ta mu ta zo allah ya sa mu cika da imani allah ya baiwa iyalansa hakuri allah ya baiwa sauran abokan aiki hakuri ni ne baban gida jibrin sunana nasiru yakubu birnin yaro daya daga cikin abokan aikin ibrahim abdulaziz ibrahim abdulaziz na yi aiki da shi wuri biyu na farko a rediyo nagarta da muka fara aiki tare da shi wanda yake yana ɗaya daga cikin ma'aikata na farko farko da suka fara aiki a rediyo nagarta na same shi a wurin bayan kamar shekara ɗaya ya tafiya bar mu ya zama wakilin murya amurka a garin yola daga bisani ni ma na biyo ibrahim abdulaziz da na fara wato aiki da murya amurka gaskiya al'amari murya amurka sashen hausa ta yi rashi tayar cin hazikin dan jarida muna fata allah ubangiji jikin ibrahim abdulaziz allah ya ba mu rabuwa da shi assalamu alaikum wa rahmatullah sunana husaini muhammad inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ubangiji allah ya gafarta mu abokin aikinmu ibrahim abdulaziz a gaskiya mun yi babban rashi matuka amma duk yadda allah ya yi haka shine daidai kuma kowa abin da yake jira kenan mutum ne mai gwazo mai fara'a a koda yaushe yana cikin fara'a yana son zolayan mutum jiya da yamma ibrahim abdulaziz sai kira ni muka yi magana da shi yau kuma da yamma na sake ji kuma an ce min ibrahim abdulaziz baya duniya allah ya mishi rasuwa abu ne mai girgizawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suna na bello adamu bajoga jami'in hulɗa da jama'a na hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasashiyar gombe wato efcc ina amfani da wannan dama a ƙashin kaina in miƙa taziyata ga iyalan ibrahim abdulaziz da kuma muya amurka da gidan rediyo gotel waɗanda a nan yake aiki a dalilin abin da ya shafi aikin ofis dina mun yi alaƙa da ibrahim abdulaziz kuma tun daga wannan lokaci muke zumunci duk abin da ya shafi ofis dina yana bugo waya ya making inquiry ya yi tambaya baya rubuta rahoto su ya tambaye ni hakanan idan mun je aiki adamawa musamman akwai wani Eh, wani babban case high profile case haka muka je ko issue arraignment ko wani conviction da aka samu ko judgment aka yi passing ibrahim abdulaziz yakan zo ya yi kwabarin ya rubuta rahoto da fatan allah ya gafarta masa allah ya masa rahama allah kuma ya ba da haƙurin jure wannan rashi sunana umar faruk musa ina babban birnin tarayyar najeriya wato abuja rashin ibrahim abdulaziz babban rashi ne gare mu a matsayin mu na abokan aikinsa na fiye da shekaru goma mun san kwazon shi mun san haɗin kan da yakan da wurin aiki mun san ma'aikaci ne da baya gajiya ya waɗansu abubuwa na shahara na nuna kwazo na shiga haɗurra daban-daban domin ya kawo rahotanni wanda masu sauraro za su amfana muna roƙon allah ya masa rahama ya gafarta masa ya albarkaci waɗanda ya bari baya mu kuma allah ba mu dangana da rashinsa ni dai sunana benjamin gawon abdulaziz mutum ne mai kirki wanda baya son ya samu damuwa da kowa da safen nan ya bugo waya muka yi magana da shi ni gaskiya labarin ta zo min da mamaki shi ne ma mutum na farko da ya bugo min waya gaskiya za mu rasa abokin aiki abdulaziz to mu dai allah ji kansa allah ya bawa dukkan iyali kuma hakuri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sunana halima abdulra'ub malam abdulaziz mutumin kirki ne mai mutunta mutane a duk lokacin da na kira shi akan wani abu da ya shafi aiki abu ne da ba zan iya mantawa ba mutumin kirki ne ubangiji allah ya ji kansa da rahama ya bawa iyalinsa dangana mu kuma abokan aikinsa allah ya ba mu haƙurin jure wannan babban rashi. Allah na roƙe ka albarka manzon Allah to Allah kyauta makwanci Taro al'ummar Allah na kira ga aminai shi na kira ga abokan shi na kira ga mutanen shi To Allah dan lillahi wanda tun dai ya yi sallah ya tuna da kushewa ta yi. Duniya, duniya, kuma mutu ya huta, kuma mutu ya huta, mutuwa rigar kuma. to lallai kan mun yi babban rashi kasan shi ibrahim abdulaziz zan iya cewa a cikin ma'aikatan sashen hausa a wannan lokacin da muke ciki dai sai ka ce da kwanmu da kwarkwata mu da manyanmu da mu sai ka ce ban zama akwai kurkusa da shi ba domin kusan idan ka kirga jaridun turanci nawa ibrahim abdulaziz yake iya aiki da su jaridun turanci wanda yake aika musu sakonni banda rediyo banda ah, talabijin wato haka ne malam grace wato ko a nan ma sashi hausa na muryar amurka za a iya cewa malam ibrahim ko ina da ruwanka ne saboda malam ibrahim ne za ki ji shi a tsaka bai wuya baki mai yanka wuya domin iyali a bari ya huci kai kusan ko ina malam ibrahim abdulaziz har ma da shirin na yau da gobe da sauransu dai wato a hakikanin gaskiya sashi hausa na muryar amurka ya yi babban rashi wannan mun yi babban rashin aboki dan uwa But you are baya ga batun kiwon lafiya da kuma tattalin arziki yanzu haka wani fannin da annobar cutar corona virus mai lakabin covid-19 ke shafa shine fafanin ilimi bai ba rufe makarantu lamarin ma da yake ɗalibai zama a gida ba tare da sani ranar za su koma ba ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya kama daga yankin taku kai har ma ba zan a jihar taraba wannan matsala na neman gagarin kundila inda a yankin lau lamarin ke neman kawo rudani a tsakanin al'ummar yankin Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola. Kamar yadda bincike ke nunawa sama da kashi ɗaya cikin wurin yan Najeriya da ƙasar Kenya da ake bincike a kan su sun ce suna yada labaran ƙazon kurege ko kuma labaran karya da gangan Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. ka san kamar yadda masu iya magana suke faɗa a turance wai akan ce you don't value what you have until you lose it baka eh, ganin eh, tasirin abin da shi ko eh, kuma mahimmanci shi sai ba sai yawwa sai bayan kaga shi Abdul Aziz yawwa kaga shi Abdul Aziz shi da son samu ne kowane shiri ya aiko da rahoto bai gajiya a bai gajiya bai gajiya kuma idan ƙurarren lokaci in ku cikin yan wasa kuna cewa wai injury time din nan in lokaci ya kure maka in kana neman ɗaya daga cikin waɗanda za su baka cin yanzu maganin yanzu to Ibrahim ne kana cewa kamar yana jira ka ka faɗa kwarai da gaske abin da zan faɗa kenan a kusan mun ɗauki ibrahim kamar wani wato tudu ne na eh, tudun mun tsira muddin wato eh, ka rasa yadda za ka yi duk yadda aka yi mala ibrahim ba a rasa nuno ruga allah ya gafarta wa mala ibrahim amin amin to ga abin da shugaban sashen hausa aliyu mustapha sokoto yake faɗa game da shi marigayi ibrahim abdulaziz na'am inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jiya bayan karfe goma sha biyun dare wato ranar alhamis ibrahim abdulaziz ya aiko imel da ke da alaka da shirin aiki ranar juma'a da allah zai karbe shi da karfe bakwai da minti ashirin da biyu na safe na tashi na mai da mashi ansa wannan imel din shi minti tara bayan haka da karfe bakwai da minti ashirin da tara ya mai rumun da ansa cewa ya ga wannan sako wannan ita ce cuɗanya ta ƙarshe da muka yi da ibrahim a duniyan nan a wuyi hudu bayan haka misali shehu ashaka kai kira ni da labarin rasuwar wannan bawan allah ibrahim abdulazizi ya daɗe yana wa murya amurka aiki kuma ba wai yana aiki ba haziƙin ma'aikaci ne na gaske sosai wanda kusan kullum sai an ji rahotonsa saboda baya gajiya da aiki kuma mutum ne mai gagarumin wato kokari da kuma ilimi na aikin jarida wanda kuma an san shi da yin wannan aiki ba wai don murya amurka kaɗai ba har a can yolar adamawa da sauran sassan najeriya gashi kuma da kuzari wajen cuɗanya da mutane a hanyar harkokin duniyar gizo ta social media yanzu haka shirin da muke na ƙarshe wato na tsaka mai wuya shirin sani da ya shirya mana kan dambarwar siyasar najeriya a can yola din wanda kuma shine muke gudanarwa yayin da wannan al'amari ya zo ya same mu Masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa da ku a wannan shiri na tsaka mai wuya. Yau fa muna jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya inda za mu soma da batun abin da ya shafi alkawar da gwamnatin da take kai a Najeriya ta APC ta yi. jikan ibrahim abdulaziz mun yi babban rashi murya amurka ta babban rashi sana'ar jaridanci ta najeriya an yi babban rashi kwarai da gaske allah ya ji kansa ya rahamshe shi allah ya ba mu haƙurin jure wannan babban rashi da muka yi a madadin dukkan ma'aikatan sashen wasu na murya amurka ina ta iyalan shi marigayin wannan juyayi ba su kaɗai ba mu ma muna cikin wannan juyayi kwaran mu da gaske mu musamman abokan aikinsa sauran wakilanmu na najeriya da nijar da kamar da ghana da kuma wanda suke a nan washington dc muna cikin wannan jiyayi da bakin ciki da kawai muna masa addu'a allah sa ya cika da imani allah ya masa gafara da rahamashi ko kuma allah ya sa mu cika da imani wasu alaikum Allah ya sa ya huta mu kuma Allah ya kyautata namu karshen. To amin malam Grace sai dai yar matashiya wato yana da kyau masu saurare watakila an san Ibrahim Abdulaziz daga Yola amma wato tarihinsa ya nuna cewa shi dan asalin jihar taraba ne wato a jalingo inda ke san da yanayin zamantakewa da kuma yanayin aiki tunda ke san da hadaddiyar jiha ce a wannan ne yasa mm-hmm. yola ita ce babbar hedikwata to ko bayan an raba dai kamar irin da yadda abubuwan suke ne a jihohin da aka rarraba to amma an riga an an mai da zama a eh, can eh haka so Allah ya ji kan eh, marigayi Amin malama Lokaci ya kawo gaba sabili da haka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin. Murtala Faruk Sanyin na. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah kuma ya kyautata na mu karshe muna kara taya al'ummar jihar Adamawa da iyalin marigayi Ibrahim Abdulaziz da sashen Hausa jajen wannan babban rashi da muka yi da alheri. Ashe mutuwa ke ba baki da sabo mutuwa ke baki da tausayi mai raba kullum da da mahaifi ashe mutuwa ke Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. sai mu yi hankuri tunda mai doka ta dokai ubangiji ne